المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu na riyadu salihin wallafin al'imam abu zakariya a nawawi wannan masallacin juma'a na unguwar gobe da a cikin da hijibe ta yola a yau insha za mu darasi na arba'in da tara. ko muna ƙarshen kitabul fada'il wato kundin da ke bayani akan falala na ayyuka eh, ina tamani za mu tashi wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun a jirani. haka ne ko ba A ina za mu tashi to babu ne? babu fadil ibadati babu farmin mamlukin labi wa addi haƙƙa Allah wa haƙƙa mawani can ba yake nan ba sai mun ƙari ka dai babu insha Allah babu farmin mamluki allabi wa addi haƙƙa Allah wa haƙƙa mawani babin da ke bayanin falalan bawa wanda yake ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa haƙƙa mawalihi da kuma haƙƙin shugabanninsa wato bawa ne yana ƙarƙashin wani yana sa shi ayyuka ko yana ba shi haƙƙinsa da Allah ta'ala ya tsora masa wato haƙƙi mai gidansa sannan kuma yana bawa Allah ta'ala haƙƙinsa yana bautan Allah yana nisan kan harama sannan kuma yana kyautatawa shugabanninsa wannan yana da falala mai yawa zai samu riba biyu zai ce ga lada na bautan Allah ta'ala ga lada kuma na hidima wa shugabannin عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأثن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه أنا حديث البخاري لم تذكر ويتوشي عن ابن عمر لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن لا يدد رسول الشيء بابا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza nafaha li sayyidihi hakika bawa in ya kyautatawa mai gidansa ka ba shi haƙƙinsa shine ma'anar shugaban sa wa asana Allah ya kyautata bautar Allah subhanahu wa ta'ala falahu ajruhu marratayn yana da ladansa sau biyu wato ajrun nushi li sayyidihi wa ajrun isani li ibadati Allah ta'ala ladan kyautata wa shugabansa da kuma ladan kyautata ibada ke ke wa ubangiji subhanahu wataala ba ka ce idan nasaha kalmar nasiha ma'ananta iradatu jumlatul khairi siyazatan ne hadhihi maqsudi da wato ka nufi mutum da alkhairi shi ne ka kyautata ma. shi ne ma'anar kalmar nasiha za ka da aka ce nan sahari ne yi ba wai wa shugabansa da a irin da da muka sani na wa'azi ya kyautata mu'amalansa da shugabansa ya ba wa shugabansa haƙƙinsa na hidimar da yake masa sannan kuma zai kyautata bautan Allah subhanahu wata'ala to za a ba shi lada biyu ladan kyautata mu'amalansa da ya yi ga shugabansa da kuma ladan kyautata ibada da yi wa Allah subhanahu wata'ala zina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata ibadansu mu'amala su da jama'a suna da lada suna da aljanna da kuma da shi ne gajin ubangiji wata ala a lahira wannan hadisin muttafaqun alai bukhari da sun kawo shi Wani hadisi yana nuna falalan bawa ko amma baya nuna cewa bawa ya fi ta falala Mai eh, kana shi za a ba shi lada biyu kamar yadda azumin kitabi wanda ya addinin kiristanci ya zo ya addinin musulunci za a ba shi ladan sa sau biyu kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yana addinin annabi isa da ba za su ya bayyana sai dawo addinin musulunci za a ba shi ladan wancan addinin da ya da kuma wannan to yana nufin wanda ya ga gaskiya ya kama addini daban babba wannan sai dai a ce an gafarta masa in ya shiga musulunci za ka za a ba shi lada biyu amma ba yana nufin wanda da yana addinin annabi isa da maza su ya zo ya bari ya zo ya shiga addinin musulunci ya fi wanda shi bai yi addinin annabi isa alaihi salatu a ya fi shi lada ne yana da lada sau biyu shi ma wannan shugabawan yana da lada sau biyu na da yi wa shugaban sa hidima da kuma lada bautan Allah subhanahu wa ta'ala amma yawan lada ba shi ne yake nuna fifiko za ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani babu wanda ya fi su a cikin wannan al'umma har ma manzo sa ake cewa law an fata ahadakum ahadukum mithla uhud zahaban ma balaga mutadin wala nasifu da za ka ciyar da dutsen uhudu na zinari ka ba da shi fi sabilillahi Kuladan da darajar bai kai abun da sahabi ya bar fi sabilillahi na hatsi kwano sai ko rabin kwano haka ba na ku yi imanku da lada ba kalma ma'amala yana cewa su ba ya la yadilu ashir mutum iya zama sahabi daraja ta kasancewa mutum sahabi ba wani abu da nake daidai da shi to amma kuma ya zo a hadisi cewa a ƙarshen zamani a ƙarshen duniya da a samu mai riko da addini kawai mai riko da garwashin wuta sai manzo ta ce wannan yana da ladan mutum hamsin daga cikin yake ga wata habbai sabai suka ce daga cikin su ko cikin mu yake cikin ku wannan wani a ƙarshen zamani ya zo ya yi ibada an ba shi ladan sahabbai hamsin ba yana nuna ya fi sahabi ba ne ko alama saboda ka tarin lada da man daraja da mu shi ladan nasu da bai kai ni wannan ba Allah ya daraja ladan saboda haka sai ya fi wannan tarin ladan ne wato ainihin daraja saboda haka za ka iya mutum ka fi shi ibada ka fi shi samun lada amma shi kuma ya fi ka daraja da fadada wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda wata dabi'a da yake da ita ko wani matsayi da yake da shi a wajen Allah ta'ala to alimu da wannan yana mana mahimmancin bawa ya dinga yi wa shugaban sa hijima yadda ya kamata ko yaro gida ya dinga mai gidansa hijima ya ba da haƙƙin hijiman da yake mai gidansa da biyansa ake yi sannan kuma ya bauta Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح اجران والذي نفس ابي هريره بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك متفق عليه وانا حديث الامام البخاري ده مسلم يرويته وعن ابي هريره ده ابو هريره رضي الله عنه الا جلش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lil abdil mamluki al muslih ajrani lil abdil mamluki na gabawa wanda aka mallaka al muslih mai gyara al'amuran sa da halayensa ajrani ladabi wato bawa da aka mallaka wanda yake gyara al'amuransa alaƙansa da Allah da alaƙansa da shugabanninsa yana da lada biyu wato ladan gyara alakansa da Allah da kuma ladan gyara alakansa da shugabanni su yake wallazi nafsu abi hurairah biyadihi na rade da wanda ran abu hurairah yake hannu sa laulan jihadu fi sabilillah ba don falalan jihadi don daukaka addinin Allah ba wal hajju da aikin haji ba wa birru ummi da kyautata wa mahaifiyata da nake ba ba don wannan falalan ba labartu an amuta da dan so in mutu wa ana mamlukun ina bawa amma ba guda uku nan baran sai mutu ina ba me yasa ya faɗi haka ya faɗi haka saboda bayi ba sa zuwa jihadi da falalan jihadi ko ya wuce maganar ka ce wai ka tsaya wa mai gidan ka hidima su su iya suna karkashin wato kulawan iya suna karkashin igiyan iyayen gidansu sai abinda iyayen gidansu suka ce suna karkashin su suna karkashin da bai su saboda haka jihadi bai waje ba akan bawa sai dai mai gidansu ya ce ka sai Kudafa da an kira zai tafi to shi yana rasa falalan jihadi Wani haka nan aikin haji shi ma bai zama wajibi akan bawa ba yana ta yana hidima wa mai gidansa kai kuma ka tafi aikin haji wanda sakamakon sa aljanna ne da gafaran su zubai to da ya fiye wannan ya fiye maka akan ka zama bawa sannan wa birru ummi ya kyautata wa mahaifiyata Ta kyautata iyayen kuma ladansa sa bai da iyaka duk wanda ya zama bawa a hannun wani ina yake da lokacin da zai je kyautata wa iyayensa ba da wannan lokaci to kaga wannan ya fi falala akan kyautata wa mai gida kyautata wa mahaifiya ya yi falala akan kyautata wa mai gida to sai ce ba don wa'annan abubuwan ba da sai da dan so yi mutu ma ina bawa ki zama bawa kawai to amma wa'annan falalan jihadi da falalan aikin haji da falalan kyautatawa iyaye ya wuce falalan kyautatawa mai gida wanda bawan sai ke mutu na fata mun bari nan za ka wannan yana maka matsayin aikin haji da jihadi da birnin walidai wato kyautata iyaye da kuma bawa da kyautatawa wato ainihin mai gidansa shi ma yana da falala wannan hadisi yake lil abdil mamlukin muslih a wata riwayan as-salih as-salih wato bawa al-muslih mai gyara wata ruwan al'abdu sale wa a sale na gari to suna da bambanci idan an ce Salihu wanda halinsa ya gyaru tare da ubangiji da wasu al'adu ya gyara alakansa da Allah shi ne na gari kenan an rajulu sale, mutumin kirki na gari alakansa da Allah ta aiki kamar an ce al bawa mai gyara idan bayan ya gyara kansa har ya gyara wasu al'umman ma kaga ƙari kenan ko ya gyara alaƙarsa da Allah da mu'amalarsa da jama'a har ma yana gyara wasu mutane su gyara mu'amalarsu da Allah su gyara mu'amalarsu da jama'a kaga ya tabbata ke nan misalin sa kamar ce maka malami da mai karantarwa shi wanda yana da ilimi amma baya karantar da al'umma kaga kansa kawai yake gyarawa shi kuma wannan yana da ilimi kuma yana karantar da al'umma kaga yana gyara wasu ma kenan wannan sunan sa alimun na farko masani wanda ko mu'allimun mai sanarwa kaga sai mai sanin yake karantar da wani ko kaga shi ne ke da mai kawo gyara a cikin al'umma bayan ya gyara kansa wannan yana da lada guda biyu ladan gyara alakansa da Allah subhanahu wataala da kuma ladan gyara alakansa da mai gidansa matakar ya tsaya da haƙƙin yadda ya kamata a tsaya Hadithi hadisi na gaba wa an abi hurairata وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك الذي يرسل عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران رواه البخاري الإمام البخاري رويته وأنا حديث حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يدرش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال صلى الله عليه وسلم يأتي للمملوك الذي يوصل عبادة ربه أجران أقول لا دا قدابيو أجران أقول لا دا بيو تسأل حديث للمملوك الذي يوصل عبادة ربه gabawan da yake kyautata ibadan ubangijinsa wato yana sallah yana azumi yana duk abu da kuma mai kyau yake yin ibada ne sannan wa yu'addi ila sayyidihi allazi alayhi wa yu'addi sannan ya bada ila ya bawa ila sayyidihi shugaban sa allazi alaihi abun da ke kansa min alhaqi na haƙƙi wato yana bada yana bawa mai gidansa haƙƙinsa wanda sai da kuma nasiha shine kyautatawa wa sa'ati da da'a da shi ma yana da ajrani lada guda idan an ce allazi alaihi min alhaqi abun da ke kansa na haƙƙi wato na wajibi kenan abin da ya zama dole ya yi na hidima wa shugaban sa yana yi yana ba da wannan haƙƙi sannan wanda sai ake kuma yana kyautatawa yana son mai gidansa da alkhairi wa sa'ati yana masa da'a ina yi bari na bari shi ne da'a to wannan yana da lada guda biyu kaga wanda yana nuna maka muhimmancin bawa wanda yake jin tsoron Allah kuma yake ba da gidansa haƙƙinsa za a ba shi haƙƙin ibada da kuma haƙƙin hidima da yake yi wa da gidansa wannan kamar wancan hadisi ne da muka wuce a baya وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كان له أمة فأدبها فآثن تعذيبها وعلمها فآثن تعليمها ثم عتقها فتزوجها له أجران متفق عليه وانا حديث شيما بخاري ده متين سكر ويتوش وعنه anhu daga هريرة أبو موسى musa daga abu musa قال kada kada الله sallallahu alaihi عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku suna da lada guda biyu ladan su sau biyu ake ba su rajulun min ahli kitabi mutumin da yake cikin ahli kitabi ba ya hude ko ba kina. kama na biyu ya yi imani da annabinsa idan bai hude ne ya yi imani da annabi musa idan nasara ne ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a ya imani da annabi isa afuwan idan ba Nasara ne ya yi imani da annabi isa alaihi salam sannan dukkanin su bin wa amana bi muhammadin ko ne a cikin su ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga bai hudu ya yi imani da annabi musa yana cikin addinin annabi musa sai magana ta kai bayyana sai ya bari ya dawo addinin annabi muhammad sallallahu alaihi yana da lada biyu ladan bautan wancan ibadan na addinin annabi Musa da ladan kuma ibadan da yake na addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi ladan imani da annabi Musa da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka nan ba nasari wanda ya imani da annabi Isa alaihi salatu wasallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kaga sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana da lada guda biyu su Abdullahi kaga ladan imaninsa da annabi isa da kuma ladan imaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. amma duk mutumin da manzala suna ya bayyana bai yi imani da shi ba nan bai da lada guda Kuma da aka an yi ta kiransa ke zo ya imani da manzala suna ya kan gare sai can daga baya imani lallai imaninsa da ya da maza suna zai kankare masa laifin da ya da bautan ladan ibadan da ya za bayan annabi isa alaihi wasallam ko bayan zuwa manzana sallama da ya ce Allah uku ne ya ce maryam Allah ce annabi isa dan Allah ne to in ya wannan ci zai ya kai masa kuma za a ba ki dan wancan abin da ya yi ba saboda me saboda ai gaskiya ta bayyana masa shi bai bi ta ba a lokaci. amma wancan ana nufin wa'inda suke a zamanin manzana suna jin labarin manzana ta fata suka yi imani gaskiya ta bayyana masa. da kuma da ibadan da suke jin daidai ne tun da annabi manzo Allah bai bayyana ba don da yake bautan Allah bisa addinin annabi Musa ko addinin annabi Isa da zaka ce masa yayi laifi ba tun da ba annabi da zai soke wannan addini ya ba shi lada wato ainihin guda biyu wal abdul mamluku da bawa da aka mallaka allazi idza adda haqqa Allah idan ya bada haƙin Allah wa haqqa mawali da haƙin shugabanninsa kuma yana da lada guda biyu kuma yadda kuka karanta wannan hadisi sanan wa rajulun da mutumin da kana lahu amatun yana da baiwa fa addabaha ya ladabtar da ita ma'ana ya mata tarbiya fa hasan ba ya kyautata tarbiyanta wa allamaha ya koyar da ita ilimi fa hasan ha ya kyautata wato koyar da ita ilimi ko ka ce ya saka a makaranta ko ya kawo wanda zai ilmantar da ita ilmantar da ita duk wanda ka sa a makaranta ya karatu to ka karantar da shi sun ma'ata kaha sannan sai yin wannan baiwa fa ta zawaja sai ya aure ta ta kwana wa jirani da lada biyu ladan ne, ladan yanci da ladan tarbiya ya mata tarbiya ga ladan tarbiyar ne mata sannan kuma ga ladan yanka ta da ya aure ta kuma kuma ka ga lada guda biyu kenan to kaga wannan yayi kokari mutumin da yake da baiwa ka da baiwa ba mace ce mai matsayi ba ka ilmantar da ita ka tarbiyyantar da ita gaba ka yanta ta kace za ka aure ta yanta wanda ya ka aure ta domin lokacin da take baiwa ba dama ka aure ta tana baiwa ta amma da ka yi eh, kace to bari in ta ma na aure ta kawai to wannan kana da lada guda biyu saboda haka ka kyauta da kai haka da kana matsayin shugabanta yanzu kuma ka dawo mijinta manzana kuma ya aure ya an ba safiya ya mallaki safiya tana baiwa ne safiya to bin tuhuyai da daga cikin lakari mato a yakin banu quraiza sai ta fada cikin rabon abin nan hasan bin sabit ta wannan kwata ta cewa da manzala ta kuma da tana da matsayi a cikin al'umma ya kamata a ce manzala kuma ne zai mallake ta don har ta cewa an kaskantar da ita shi da aka bashi ita sai yanta ta kuma ya aure ta fa jala isma da ba. sai ce to yancin ta dai shine sadakin nata ba sai ya ba da sadaki ne domin inda za ta fanshi kanta ila kuɗi miliyoyi za ta bayar to shine a maimakon sadakin da za a ba ta ko za ka ta zama cikin ummahatul mu'minin wato iyayen mu'mini wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi babu fadl ibadati fil haraj wa huwa al-ikhtilat wal fitan wa nahwaha babin da ke bayanin falalan yin ibada fil haraj a lokacin fitina lokacin abuwan fitintinu lokacin boko haram lokacin kidnashi lokacin yaƙe-yaƙe fitintinu tsakanin musulmi amma kai sai ka nisu kawai ka dinga ka ci gaba da bautan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin corona lokacin ebola da haka kawai je ka kama ibadan ka baka da tashin hankali to wani yana da falala don wani ya ruɗe ko bautan Allah ba ya yi tsoro kawai ya shiga tsoro da tashin hankali sai ce wa huwa shi shine cudanya ta kuduwa al'amura wal fitanu da fitinu wa nahwa da makamancin ya zama kai kuma kana bauta tara wani yana shiga tashin hankali ne in fitina ta shiga ya zama babu ibada ma kwata kwata dan yake kamar zai mutu kawai ko kuma za a kama tsari a gaje ko ba za ta faɗo a kansa ya shiga tashin hankalin da har ya fita hayyacinsa ya zama ba bautan Allah ta'ala shi ga wani bawan Allah shi kuma ya samu nutsuwa ya yi imani da kaddara ya yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala yana bautan Allah yadda ya kamata wannan irin su Allah yake so amma qalbin yasari radiyallahu anhu kada kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, al ibadatu fil harbi da hijratin ilayya rawahu muslim imam muslim rawaito hadisin daga maqal bin yasar zama a kildan yasa rabbi allahu anhu allah da shi kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace al ibadatu fil harj wato ibada a lokacin fitintinu lokacin abubuwan fitintinu ka hijiratin ilayya ladansa kaman hijira ne zuwa gare ni wato kaman ka bar maka ka je madina lokacin da ake hijira ka yi ladan kai ka ga ladan ba karama wace ladan wanda ya hijira ya sa muhajirun ake ce musu muhajirun ya zama lakabi a gare su saboda ladan da ke take cikin hijira to da ka idan masihu suka kai masifa ko ta kina ta addini ta shigo sai ga wani kuma bai bar addinin sa ba to za a ba shi lada kamar ya hijira saboda ai maza su haife al-muhajiru man hajara ma na Allahu an ya hijira wanda ya kaurace abin da Allah ya hana Allah ya hana ka shiga cikin sabon Allah ya hana ka barin sallah sai zama kana sallan sallanka baka saba Allah ta'ala kana yin ibadanka ka ka kai ka kaurace wannan fitintinu ba su zama maka fitina ba ladan ka kaman kai hijira daga makka lokacin da maza kama yake hijira zuwa ga madina kaga ladan ba karama bace babi na gaba babu fadli samahati fi al-bay' wa shira'i wal akhdh wal 'ada'i wa fi al-qada'i wat taqadi وإرجاء المكيال والميزان والنحي عن الترفيف وفضل إزال الموسر المعسرة والوضع عنه باب فضل السماء وتباب بللا رغم في البيع وجن شركي والشراء إلى وجن سعة وإلا كثير كثير ده والشراء ده وجنسها وجن سعة معناه إن ذاك وانا دي وانا متعني باسا bai amma ya fahimta idan mutum zai sai da kayan sayi mai wannan abu ne mai kyau to amma kai da za ka sayan kuma ka siya da tsada abu ne mai kyau da ka zo ka takura wa ɗan kasuwa ka kure masa riba ba za ka mace riban dubu biyu ka takura masa riban dubu ɗaya riban ɗari biyar in kai ka baka kyauta ba ka kyauta shi ne ka ba shi riban dubu biyu ko ka ƙara masa wa? ana cin riban dubu biyu ka kuma sai ka tsara masa dubu ɗaya ana sai da abu dubu goma goma sai ka saya dubu sha ɗaya to ka shiga cikin addu'ar manzana ta sama Allah ya maka rahama to shi ma dan kasuwan fa ana so a taimake shi wal akazi da karba sauki wajen karba wal ada'i da bayarwa wa husnul qada'i da kyakkyawan wato biyan bashi taqabi da kyakkyawan wato karban bashi ko neman abiya ka bashi wannan al'asli ne ata kusan ma'anar sa ne da alqaba wal isbal wal taqabi ko da haka in za ka karbi abu wajen mutum ka karba da kyautatawa idan za ka bashi ka bashi da mai kyautatawa in za ka biya bashi ka kyautata biyan bashi wato ka biya alƙal lokaci kada ka takura mutum ka cutar da shi lokacin biyan ya yi ɗaki, wato ainihin ke biyan sa sannan wata kabi da neman biyan bashin kuma in za ka nemi wani biya ka bashin ka cikin ruwan sanyi ka takura masa bai da shi ka walakanta shi bare ko ka kai shi kotu kuma halin bai da shi ko kada ka yi haka ka bi shi a hankali in yace babu ka ce to Allah ya kore maka wannan shi ma yana da lada yana da lada wa irjahil mikyali da kuma rinjayar da ma'auni na kwanon awo idan za ka sayar mutum ka cika ka cika kwanon sosai har ka kara ma akan yadda yake wannan yana da kyau ba ko wajen suke cewa wai gyara ba kyau ko idan na wana maka shuga kwano daya sai sake ɗan dumbula in kara maka wasu suka ce wai haramun ne ba ina suka samu ko? shari'a dai haka take so bayan ka auna ka ƙara eh, don fita daga shakka ma kar ya zama ka tauye mudu abu ne mai kyau sannan wani zani da rinjayar da mai sikeri shi ma kilo ɗaya ne ake so ya cika cikin sai ka ɗan ƙara ya ɗan buta kaɗan kuma kilo ɗaya ne ka sayar masa ko kilo biyu ko uku sai ɗan ƙaru wannan ana son sa shi ma kyautatawa ne sannan wannan hai da kuma wannan hai da hani ani ta tafifi daga sauye mu ko ƙauye suke ne rage mutum haƙƙinsa in ka zo auna yaji bakwai inci talatin da shida sai ka sai ka gwada talatin da biyar ba ka sauye mu sai Allah ya kama ka in kuma yake arba'in da biyar ake gwadawa ka gwada arba'in da hudu nan ma ka kawai mudu ka cika masa ko ma ka ƙara ma arba talatin da shida da rabi arba'in da biyar da rabi don fita daga shakka wa fabli in Zari musiri da falalan saurarawa mai arziki ya yi mawadaci ke nan al-mu'tira wanda yake matalauci ke ka ba mutum bashi bai da shi to sai ka dan saurara masa ta kan jira lokacin biyan bashi bai maka daga masa kafa shi ma yana da falala abu ne mai kyau walwabai anhu da kuma rage masa bashi, shi ma abu ne mai kyau ka rage masa wato bashi yadda ake bin sa din ana kana bin sa dubu dari a kasa biya ya buga ya buga aka ce to kai kokari ka kawo dubu saba'in na ya ce maka talatin ka kyauta masa kai je buga buga ya samu dubu saba'in sai ka ce dai kana ya ce maka sauran shi ma abu ne mai kyau za ka shiga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى إمام النووي يتي ومجد تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم duk abin kuka aikata min khairi na alkhairi fa inna Allah bihi alim Allah yana sane da shi duk da ko a babin saye da sayarwa ko babin karban bashi ko biyan bashi duk yanda kai in dai ka kyautata wa dan uwanka to Allah yana sane da shi kuma zai maka sakayya akan wa ta'ala Allah ta'ala ce ya qaumi أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين الله تعالى أنا فدا حكاية daga annabi Shu'aib annabi Shu'aib wanda aka aiko shi zuwa ga mutanen Madiyana daga matsalolin manya manya guda biyu shirka bautan gumaka da kuma tauye mudu in za in an ce maka mudu sai sai bara a cika shi ba to sai ce ya qaumi ya ku mutane na aukun nikala ku sai kanun awu wal mizana da sikeli bil qisti da adalci ku cika shi da adalci yadda kuka tsayar haka za ku kauna ta kwanon kwanan karka zo ka bugi kasansa ya yi doro ta ciki ko ka cika bai cika ba kenan ko kuma ka ɗiba gashi a zari ka cika amma kafin ka juye ya zuba yana ta zuba a kan sauran naka sai ka juye abu ko a kwano Ko wannan masu kwanan awu masu awu suna wannan rage to ku cika mutu da sikeli sikelin kuma ko wani sai ya daure shi ya sake shi kai zama yana gudu sai abin da auna maka abin da kilo biyar ne kilogram biyar ne a zahiri amma kudu ne saboda ya yi gudu ko kuma lita na mai lita goma ne amma inda za a a asalin lita bai kyau sai zama lita tara ko lita tara da rai duka wannan tauye mudu ne Allah ta'ala zai tambayi mutum wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane abubuwan su ba su haƙƙin su yadda yake wala ta fi al-ardi mufsidin kar ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu ta'adi wala ka wannan barna ne a bayan ƙasa cin dukiyoyin al'umma ne haramun ne wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة المطففين Allah ta'ala ce wailun azaba ta tabbata lil mutaffifi daga masu sauye mudu ko sikeli kulita azaba ta tabbata gare su wailun kallar azaba ne wasu suka ce wajin fi jahannama law suyirat bihi jibalu dunya la zaba min harriha wani kori ne a wutan jahannama da za a shigar da zuwa su duniyan nan gaba ɗaya a cikin kwari da za su narke saboda hukunan kwari to a ciki da a sa masu sauye mudu wanda suke awo ba sa cikawa yasa ce wailu lil mutaffifi sai ga siffan su nan allazina yazakkalu ala nas wadanda in za su auna wa mutane wato za su auna a wajen mutane ya saufu suna cikawa cikawa ma har ya wuce gona da iri wasu in za su auna wajen mutane, kauye sai su zo bayan sun cika kwano ma sai sun tattare da hannun su ta kasa sannan su zuba ko kuma kwanon a buge shi ta ciki sai ya yi rami a ta ƙasa sai a zo a ce kaga ya fi kwanon abu kenan wannan azaba ta tabbata a kansu masu yin wannan wa iza kaluhu amma idan za su auna musu auwa zanuhu ko za su auna musu auwa na sikeri yufiruna sai su dinga tauyewa in za su auna su cika fiye da kima amma in za su aunarwa wani su sayar masa kuma sai su tauye sai zama idan sun diba kamar ya cika sai su dan karkatar da abun yana zuba a cikin nasu kafin su zuba masa a buhunsa ko a kwanon ko a buge shi ta kasa yi doro ta ciki yadda ga shi a zahiri an cika amma bai cika ba ko tun daga wajen abu ba za a cika ba ya zo a zuba idan mai yin haka azabar Allah ta tabbata a gare shi haka nan mai daure cike ne in zai auna cike ne baya gudu ya nuna kilo goma amma kuma kilo goma sha biyu ne in zai aunar kuma ya take ne daga zai nuna kilo goma amma kuma kilo tara ne haka mai fi da mai a sa, ya nuna maka lita ashirin amma lita sha tara ne haramun ne wannan Allah ta ce ala ya zunnu ulaika annahum maqbutu shi da mata da sallah a tashe su ne ranar kiyama ba ka tsammanin za a tashe su ne liyomin azim ga rana mai girma ya ce rana kiyama yau mai kumun nasu ya fi alami ranar da mutane za su tsaya ga ubangiji ta da kai a musu hisabi ranar da za a maka biyu a tambaye ka me ya sa ka tauye mutu me ya sa ka zalunci mutane me yasa kai kaza me yasa kai kaza da ayyukanka a hannun damanka da hannun abincinka ga wutar nama a gaban ka za a maka interview in ba ka yi ba ka fada a cikin sa mutane ba sa tamani Allah ta ce ba sa tamani za a take su ranar alkiyama ce rana ce da girma ma rana ce wanda take da tsorace tsorace fa fa tattaquna in kafartum yawma yaj'alu al-wijana shi. Allah ta lafiya za ku kare kanku daga azabar Allah in kuka kafircewa ranan da take sa yara kurkura yaro ya kurkura saboda tsoron wannan birgita a wannan rana ne ko ba kwa tsammanin Allah zai tashe ku a wannan ranar ne kuke kauye mutane Allah wani ma abin kirgawa ne an sai goma sai sa tara a ciki Kuna haka duk wanda ka tauye wa hakkin sa ka tauye mu doka shiga cikin wannan ayan kai ko ma me ne mutum yake tsayawa? ko me ne ka wa mutum ɗan jabu a matsayin mai kyau duk ka tauye masa hudu ka sayar masa ƙarami a matsayin babba ka tauye masa hudu kowane irin kaya ne masu wannan ba sa tsoron haɗuwansu da ubangiji subhanahu wataala shine ma'anar wannan aya Allah ya sauke وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلب له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه وانا حديث البخاري ده مسلم سكر ويتوش وانا ابي هريره daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade wannan karan nabi ne dan ta kadan mu anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo a manzon Allah ya taqabahu yana neman ya biya shi bashin sa wato manzo sama ya ci bashin wani shi wacce din sai yazo yana neman manzo sama ya biya shi bashin sa fa aghlaza lahu sai kaurara masa magana wato yazo masa da wasu bakakin magana. fa hamma bihi ashabuhu sabon manzo sama sai suka yunkura za su buge shi shine ma'anar fa hamma bihi suka himmantu da shi mana suka zabura da su buge shi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma sai yace da uhu ku bashi fa inna li sahibil haqqi maqala hakika ma abokin haƙƙi yana da abun faɗa. eh yana da damar ya kawo hujjojin sa sai wani yana bin ka bashi yale shi kada ainihin ku ce za ku taɓa shi ko za ku afka masa ثم قال sannan sai ce a haɗu ku bashi sinnan raƙumi ne ke naka ara shekaru mitla sun ne irin shekarunsa wato irin raƙumi ɗan misali a ce ɗan shekara biyu ne ya ara a wajensa to ku duba raƙumi ɗan shekara biyu ku biya shi wato sai suka ce ya Rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la nadidu illa amsala min sunni ba mu samu ba sai wanda ya fi shekarunsa amsala ai afzala wanda ya fi min sinnihi daga shekarunsa wato kama a ce ba ɗan shekara biyu sai ɗan shekara uku ba ɗan bana uku sai bana hudu kira kuma da ya fi nasa kala sai ce a tsohu ku bashi wannan wanda ya fi nasa ne fa inna khairakum hakika mafi alkhairin ko a sanukun qada'a wanda ya fi ku iya biyan bashi mutafaqun alayhi kaga hadisi yana da matsaloli matsala ta farko manzo sama ya ce bashi a wajen wanda ba musulmi ba ya bar musulman ya ji bashi a wajen waɗanda ba musulmi ba me yasa domin kare mutunci idan ya na bashin ya ci shi a wajen wanda yake jin nauyin sa ne gina ba zai karba ba musamman manzala ka zama zai nemi bashi a wurin ka sai ka ce ka yafe masa to baya son haka ko da haka sai yake karban bashin a wajen yahudawa wajen waɗanda ba musulmi ba to shi yasa wannan da yake bai san darajar manzala ta sama da ya zo neman biyan bashin sa ne shi ne ta kabahu yana neman a biya shi bashinsa a galaga lahu Ba a galaga lahu sai kaurara masa magana a lokacin lokacin ka biya ni bakin nan a zo ka rike min bakin nan alhali kuma lokacin biyan bashin bai yi ba ka biya ni ya tsananta da zabai suka ce kai wannan fa zai manzo da kamar rashin kunya gara mai magani na suka su suka tashi wannan zuwa sai ta da uhu ku ne shi sarku ku komai fa inna lillahi sahibil haqqi maqala wanda yake da haƙƙi yana da daman ya yi magana to amma dole ya ta magana ne me ne zo da maganganu irin wannan ba mutum maza su wasu ya yace a nema kuma yi irin nasa a bashi aka nema babu irin nasa sai wanda ya fi wanda yace a bashi wanda ya fi wanda wata ran wani ya zai samu maza su a cikin sabon sai tukume shi har sai da zanin da yake mayafin ya yi shaci a wuyansa ka biya ni bashi na ka biya ni bashi na sai na mara yake zan buɗe wuyansa ya rasu da ba kuma ta haka gane shi gaskiya ne yana bi na bashi amma lokacin biyan bashin bai yi ba lokacin biyan bashin bai yi ba yanzu wanda za ka yi ka umarce shi da kyakkyawan neman bashi ni ko ka umarce ni da kyakkyawan biyan bashi da haka ni zan biya in biya ta hanya mai kyau shi zai nema ya nema ta hanya mai kyau sai ce a biya shi bashinsa aka biya shi sai ce a kara masa akan bashin nasa sai aka kara masa sallallahu alaihi wa sallam wannan yake suna kai cin bashi halal ne a sai kuma matsayin ka baka wuce ka ci bashi ba kuma ya fi ka je ka roƙa ko wanda sama baya roƙa ya ce ku taimake ni fi sabilillah ya aina amma yana karɓan bashi ko gara ka karɓi bashi ka samu ka biya akan ka je ka roƙa sannan kuma manzalar ta sama yana ba da bashin idan ya zo biyan bashin kuma har ya ƙara wa mutum akan haƙƙinsa kuma sai ya ce fa inna khairakum mafi alkhairin ku ahsanukum qada'a idan ne yayi ai ahsanukum qada'an wanda yafi ku kikkiawan biyan bashi to kenan ya halatta in mutum ya baka bashi ka kara masa ya halatta sa shine ya halatta amma da sharuɗai guda uku sharaɗi na farko ya zama lokacin da ya baka bashi akwai sharaɗin za ka ƙara masa ba in kun shirɗin za ka ƙara masa ya zama riba aka ƙulla ce za ka bayi shi bashin dubu goma ibi aka dubu sha ɗaya ko buhu masara ɗaya ko masara ɗaya da rabi ko buhu masara biyu ko kuma ƙaramin dabba ya baka kai ka zo biyan sa ya ci da babban dabba wannan baya halatta ya zama babu wannan sharaɗin na biyu ya zama babu alkawari da kamar alkawari za ka ƙara masa me bambancin sharadi da alkawari sharaɗi lokacin da aka kulla bashin a lokacin ake sharaɗi alƙawari kuma sai daga baya zan biya ka juma'a to juma'a ta zo wani to kuɗi na fa yau ne ko tun a rana da gobe ne fa za ka biya ni sai da karka damu zan ƙara maka na zo biyan ka sai eh, wato za a ƙara masa saboda an an samu jikiri ko biya ba ko makamancin wani ko da ma a ran nan za ka bashi a ran da kuka yi alƙawari zai iya sassauta maka ko haramun ne ya zama riba kenan in an zo biya sai dai a biya iya abun da aka karba ba a kara ba sharaɗi na uku ya zama al'adar garin bata gudana ana ƙarewa idan a al'adar garin in ka ba da bashi in ka zo biya za ka ƙara to haramun ne a karɓi wannan ƙarin don kafin ma a ba da bashin ko lokacin da kake da ba da bashin ka tabbata cewa za a kara maka kaga ka bayar ne don a kara maka kenan wannan ribari ne saboda al-ma'ruf urfan kal mashru'i shar'an duk abin da aka san shi al'adance kamar ma an kiranta shi to in an samu ɗaya daga cikin wa'annan illolin ko ƙari haramun ne amma in ba a samu ko ɗaya bayan halatta ba ku sharaɗi ba ba kamar alƙawari ba al'ada ba a yi bai zama al'ada ana yi ba haka kawai ba zato ba tsammani ya ba ka aron dubu ɗari da ka zo biyansa ka ba shi dubu ɗari ka ce to ga dubu hamsin wannan halal ne sannan kuma bai halatta hadiyatul midiyan mutum yana bin ka bashi kai ta bashi kyauta ya ba ka haron miliyan ɗaya ka ɗan yi jari duk sati sai ka je ka ɗan sayo tsire ka ɗan nemo da aiban ka ka kawo masa wannan rimai ke ci ko ka ɗan ko kwanon shinkafa biyu ko uku ko ka bashi dubu biyar kyauta ka ce wannan kyauta na baka ko dubu goma sun riba ne wannan domin kullu ƙarfin jarra na fa huwa riban. Turan da ya jawo amfani riba ne. ko za ka ba ba ka domin mutum ina bin ka waji ba ka zo kana ta masa kyauta wai ai ya kyauta ta mini ina jin daɗin ina jin daɗin wannan kuɗin da ka bani a wanda ina jin daɗin su wallahi su kasuwa na ya ce ka je ka zo yaji goma shadda ka baji ka so tun min a tamfaya ba iyalinsa haramun ne riba ne ai don Allah ya baka sai ka masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wannan ba riba bane amma ba ka zo kana baki wani abu ba kuma kuma in kai haka riba ne imam al-qurdubi yace walau qabbata min ilfi ko da damkin injiri ne ka kawo masa abincin abin da ciyawan dabbobi sai baka baki sai ka kara masa ciyawan dabbobi to ka ka shiga gani haram kuma kowane irin kalan baki ne ba sai kuɗi ko amfanin gona ba ko mene ne in aka kari ne in an samu kari to ba ta shiga a cikinsa saboda haka sai a kula da wannan amma wanda babu wa'annan illolin duka sai zai kara maka ba zato ba tsammani ya shiga cikin khairun nas kamar da wala ta ce fa inna khairakum ahsanukum qaba'an mafi alkhairi ko ne fi ku iya biyan bashi ka ke nan ba kawai shi za ka ƙara mutum ba yana bin ka yana bin ka bashi sannan in yau ka karba ka ƙara masa gobe ka karba ka ƙara masa jibi ka ya zama al'ada kafin ya baka ma ya san za ka masa tsari ko haramun ne yin wannan tsari حديث نقب عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمعا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري والبخاري رد أن حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ألا جدشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يتي رحم الله رجلا ألا يجد أم مسلم سمحا يكي صوتي إذا باع إني سيدك عنك ألا يمت رحمه eh shi ba wai sai baya kure riba ka zo zai dan maka sauki ya zuba kai talaka ne sai ta kai riba ya zama kuɗi ne dan ja zai zai gurgudo amma ya zama kayi tsanani a kayanka a halal ne kawai tsananin da kai halal ka ce amma kuma baka shiga cikin wannan addu'a ba in kai sauki shine ka shiga cikin wannan addu'a wa idza shara kuma Allah ya ji kan da yake da sauki idan ya siya in ya zo siya kuma sai ba da riba maimakon riban dubu ɗaya zai ce sai ka shi da riban dubu ɗaya da ɗari biyar ka duba yadda ake sai da kayan sai ka ƙara ko in suna ya sa maka ka san abin dubu goma ne ya ce ka dubu sha biyar sai ka ce na saya dubu sha biyu amma ka san dubu goma ma zai sayar maka ya halatta ai abu ne mai kyau ka shiga cikin addu'an Allah ya masa rahama eh wani lokacin jayayyar tana yin yawa tsakanin mai saye da da mai sayarwa to in dai ba wai hancin ka zai buga sosai ba kaɗan mari a ɗan buga kaɗan Allah ne koro masa aji eh, kai ma in ka zo sayarwa ai da ka so kaɗan bugi hancin kaɗan din to me yasa karo ita ɗaya yake kai kana son ka bugi hancin ka ko ba ka son a bugi hancin ka to ya kamata a ce ka dan da abin nan kafa ka dan da kofa kai sannan wa idza Allah ya ji kan mutumin da wato yake yake sauki idan yana neman a biya shi bashinsa saboda da ka karɓi bashi ya karɓi bashi wajenka ba ni ba ni kuɗi nan Ni ya ce babu kaɗan daga mai ka ta to ba damuwa duran da ka samu ka kawo ko na baka ma zuwa rana kaza ka ga wannan ya zama me ya zama ka masa sauki amma a'a ni ban yadda ba dole sai ka biya ni a yau dole sai ka biya ni a kada a tsananta irin wannan tsananta wannan riwaya ta bukari haka ta zo a riwaya ibn hibban kuma inda cikin hadisi رحم idza ba'a wa إذا idza ishtara wa اشترى idza إذا wa وسمها idza قضى Allah ya ji kan bawan da inda ya sai da kayan sai yake yin sauki Allah ya ji kan mutumin da in zai sai kaya yake yin sauki wato yake tsaya da tsada Allah ya ji kan mutumin da in zai nemi a biya shi baki cikin sauki da lumana yake nema Allah ya ji kan mutumin da in zai biya bashi yake yin sauki in zai biya bashi yake sauri me ma'anansa baya wahalar da wanda ya bashi bashi bare ya zo ya takura masa ya ƙara masa kwanaki yana da shi kuma ya kira wa ko kuma ya bayar ma ya dan ƙara masa idan ba su yi sharadi ba ba alƙawari ba al'ada al'ada ba ta gudana haka ba Allah ya ji kansa to kenan dai ba a son tsauri a wajen mu'amala ko tsawa ake so a wajen mu'amala sai ta kyautata shi ya bai siya ya ji daɗi mai siyarwa ma ya ji daɗi ba ka zo ka sai kayan mutum ka tafi na ta jin haushin baka ba shi riban da ya dace ko kuma zai sai kayan ka daga baya ji ka bugi hancin sa ina ta jin haushin ka bugi hancin sa yadda halal ne amma dai sau bakewan yafi وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من قرب يوم القيامة فلينفذ عن مغفر أو يضع عنه رواه مسلم wani hadisi imam muslim ya rawaito hadisi wa an abi qatada daga abu qatada radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji ji Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yana cewa man sarrahu wanda yake son a faranta masa ko ya faranta masa an yi najiyahu Allah Allah ya tsira da shi min qurbi yawm siyama daga bakin cikin ranar siyama fa falyunaffis al musrim ya daga kafa daga wanda bai da shi in ya bashi bashi wanda yake son Allah ya tseratar da shi daga bakin cikin ranar alkiyama ya ji daɗi ya farin ciki falyunaffis ya ɗan daga kafa wajen neman a biya shi bashin sa an busiri daga wanda bai da shi wanda bai da shi sai ka ce duran da ya samu kawai ya zai ba wala zai yayi maka bakin cikin duniya aw ya ba anhu ko kuma ya ɗan rage masa bashi, ko kuma ya yafe masa bashi. wannan Allah zai tsiratar da shi daga bakin cikin duniya kaga zo a hadisi man nafasa a muslimin kurbatan min kurbi duniya nafasa lahu an kurbatan min kurbi riyam kiyama duk yayi ya wa dan uwansa bakin cikin duniya Allah zai yayi masa bakin cikin duniya to kaga fa yunafi ya dan yayi masa ya daga masa kafa idan kana bin mutum bashi ba sai zama wani surkin zama ya shiga damuwa sai ka ce awa ne karka daga hankali ka san bashi da duk wanda ka samu kai ka samu, shi ba wani damu kaga ka sauƙaƙe masa ko kuma wane na rage maka bashin nan maimakon dubu ɗari nan ka nemo dubu sittin kawai ko kuma in Allah ya wadata ka kana da shi kawai ka ce ka yafe masa ma ka yafe masa ka duba waɗanda suke ainihin ba sa iya biya sai ka yafe musu wasu ka rage musu bashi duka wannan in ka yaka Allah zai ta da kai daga baki cikin ranar alkiyama wanda ma ubangi ta lati wa in kana zo usratin fa nabiratun ila tara idan mutum bai da shi wato yana cikin hali na tsanani to dole a saurara masa har lokacin da yake da shi mun karanta wannan a cikin sukurin wanda bai da shi dole ka saurara masa wanda yana da shi ya biya ka zai dan cutu an so ka dan saurara masa ka dan bashi dan lokaci sai da zai dinga biyan ka a hankali ba tare da ya cutu ba wanda yake da shi kuma ya hana ka wannan kana iya kai shi kotu saboda matsalar gani zulmun ta ka yake wa nabi rabbi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت مغفرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز Anhu? متفق عليه wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rajulun an yi wani mutum bidayinun nasa yana ba mutane bashi wa kana yakulu li fatahu ya kasance yana ga wa yaro gidansa wanda yake turawa ya karbo masa basu sukansa sai ce idza ataita muhsinan in ka zo wajen talaka wanda bai da shi ko yana da shi amma dan kadan ne fata jazan ko ka kire shi kawai ka dale shi ka tambaye shi kaga ya sauƙaƙe masa ko dai ya yafe masa ko kuma a ƙyale shi tseren da ya samu ya ce Allah muna fatan ubangiji la an yadda za an na mu ma ya ƙetare mana to kaga ya yafewa yake kenan a yafe masa mu ma muna fata Allah ya yafe mana zunubanmu kala iya Allah sai ya haɗu da Allah fa za anhu sai Allah ya yafe masa zunubansa gaba ɗaya. daya mutafaqun alayhi bukari da mutum suka wasu hadisi to kaga idan kana yafe wa mutane bashi kai ma Allah zai yafe masa zunubanka ta wannan ban Allah bashi yake ya kuwa ya samu wannan daraja wa hadisin irin sanan wa an abi mas'udin al-badari radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kutiba rajulun mimma kana qablakum falam yujad lahu min al-khair shay'un illa annahu kana yukhalidu an-nas Musa, kana musira wa kana ya'muru bilmanahu an yatajawazu an al-muhsin fa qala Allah ta'azza wa jalla nanu ahaqqu bidhalika minhu tajawazu anhu rawahu muslim hadisi imam muslim da abu mas'udin al badari wanda ya yakin badar radiyallahu anhu Allah da shi kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace usiba rajulun an yi wa mutum wani mutum hisabi mimman kana qablakum daga wanda suke kafin ku falam yujallahu min al-khairi shay'un a hisabin da aka wata da aka duba ayyukansa ba a samu wani alkhairi cikin ayyukansa ba illa annahu kana yuqaridu an-nas sai ya kasance yana mu'amala da mutane wa kana musiya ya kasance mawadaci ne wa kana ya'muru bil manahu ya kasance yana umurtan yaransa an yi tajawazu alil Musri su ƙetare wa wanda bai da shi wato yana ba mutane bashi yake wa yaran shagonsa ko yaran kamfaninsa ko yaran da yake tura karon bashi na la in kuntum bai da shi kawai ku ce an yafe masa kawai an yafe masa shine aikin alheri kawai da aka samu a fayil ɗinsa وقال الله عز وجل في الله تعالى كنان أحب بذلك منه mu muka fi cancanta da mu ƙetare masa fiye da yadda ya ƙetare wa wa'incan da kawo zuwa ku ƙetare masa zunubansa ma'ana an yafe masa kawai rawahu muslim imam muslim ya wannan hadisi duk lokacin na kan hadisi na yana tuna da wani bawan Allah wanda yi wannan aiki ne wata ran ya zauna sai ya faɗa ya tuna suwaye su yake bin bashi a duniya ya dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya wani nawa yake bin ka lokacin kuɗi suna da daraja shekara kusan goma sha biyar da suka wuce nawa yake bin ka dubu ɗari uku to na yafe maka wani nawa nake bin ka bashi dubu ɗari shida na yafe maka wani nawa miliyan biyu na yafe maka miliyan uku haka ya dinga bi har ya yafe wa wani wanda yake bin sa miliyan talatin kuma a lokacin miliyan talatin yanzu ka ce mata miliyan ɗari uku ma ko ba kuma ba mawadaci ne sosai ba ha za ka samu gina bayi da wannan miliyan talatin ɗin ma a lokacin ni a kaso na bayi da ita amma yana da kadarori ne yake wani nawa miliyan talatin to na yafe maka ita duniya da lahira yanzu haka ina kallon sa yana nan a raye ko ba za ka yi zaton da shi ne ma yi wannan abu ma ba garin da yake ba kar kararo wani an yawa to wannan abun burgewa ne malam wallahi abun burgewa ne duk wanda na karanta hadisin nan sai na tuna shi kawai ya zauna duk wanda yake bin bashi a duniya sai da ya fi masa ka ga irin su Allah yake ƙetare musu su ma su ba kamar da dai wannan hadisin ya zo haka ya dabbaka shi rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi wa an huzaifah radiyallahu anhu ƙala uti Allah bi 'abdin min 'ibadihi ataahu Allah malan فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يحكمون الله حديثا قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على المعسر وأنذر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فقال أقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سميناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi wa an huzaifa daga huzaifa radiyallahu anhu Allah da shi kale yace uti Allah an zo ubangiji ta'ala bi abdin da wani bawa min ibadihi daga bayin bayinsa asahu Allah malan wanda Allah ya bashi dukiya فقال sai ce masa ma za a minta fi duniya Allah ya tambaye shi ranar kiyama kenan a ranar kiyama za a tambaye shi ma za a minta fi duniya me kai a duniya wani irin aiki kai na gari a duniya wanda zai tsiratar da kai yau ranar kiyama qala bai ruwan hadisi yake wala ya na Allah jiza ranar kiyama ba sa koyo Allah magana ba kai saka ba kada sai ce ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji na a ce ta ni malaka ka bani dukiyar ka kada tun daga nan ma ka gane mutumin kirki ne ka bani dukiyar ka sai duk dukiyar ka kake da shi na Allah ne Allah ya baka kayan sa ne baka ka bani dukiyar ka bai ce ka bani dukiya ta ba ko da ta almalu malu ma dukiyar na Allah ne fa kuntu ubayi'u na kasance ina cinikayya da mutane wa kana min khuluqi ya kasance na daga cikin dabi'una al-jawazu ƙetare wa duk wanda bai da halin ita na yafe masa shine al-jawazu yafiya fa kuntu atayassaru ala na kasance ina sauƙaƙe wa wanda yake da shi wato ya karɓi bashin kayana ko mawadaci ne na masa ita kuɗi na ina sauƙaƙe masa wa unzirul muhsin kuma ina taurarawa wanda bai da shi yace ku kar ku ne da Allah za ku takura masa ku bashi jinkirtawa yake ku jale shi karku ku saura kar dinga matsa masa ran ya samu ya kafe ya kawo shi kenan na yafe masa fa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce ana haqqu gizaminka ni na fi da wannan daga gare ka fa tajawazu an abdi ku ketarewa bawa na zanubansa ku yafe masa na ya fi masa zunuban sa kar ku kama shi da laifin kuma kamar da bai takura wa inda yake bin bakin ba bai takura mai shi ba bai takura kuma wato ai mara shi ba ko da haka yana yana fetare mana yana ya fi masa fa qala ukbat bin amir ukbat an amir yace wa abu mas'ud al ansari da abu mas'ud al ansari radiyallahu anhu ma Allah ya su haka za ka mina haka muka ji wannan hadisin min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim ma muslim wa tawfiq min fi fi din nan ai min fadi kenan ko asalin sa famu ne sai aka kirbe aka cire nemo ne sai zama cikin asma'ul khamsa ku kaza ku zaidin ra'aytu fa zaidin nazartu ila fi zaidin ai ila fami zaidin kenan ko warfa bi wa min wasbi banna bil alif wa jurul biya imma min al asma'a bi yace min zaka min zaka zu in subatan abana wal famu haythu al mimu minhu bana abun aqul hamu kazaka wahanu ونفس في هذا الأخير أشهر وفي أب وتاليه ينظر وقصها بنفسهن أشهر وقال له شاهدني والفم حيث الميم منه بقى الفم baki aka nisan tamimun da zaki aka bar fawo din kawai sai ka ce shuka ba abin da bakinka kenan ra'aitu fata na ga bakinka fa kawai kaga samitu min fika na ji daga bakinka suka ce min fira su da daga bakin manzon Allah sallah sawa kar ka ɗauka fi ta harafin jarra ne ba ba na harafin jarra ba ne rawahu muslim imamu sai rawaito hadisi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنذر مؤثرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام الترمذي رواه حديث في حديث حسن كما صحيح وعن ابي هريره دقى ابو هريره رضي الله عنه الله جد في قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعتي من انذر معسرا هو اللي ثورة راوة باي دشي wato wanda bai da shi sosai ya baki baki tsaye ba damuwa na daga maka kafa duk lokacin da ka samu ka biya awwa ba'alahu ko kuma ya rage masa bashin ko ya yafe masa bashin azallahu Allah yawm al-qiyamati Allah zai masa inuwa ranar al ta ta da arshi ranar a karkashin inuwan al-arshin sa yawma la zilla illa zillu ranar da babu ta inuwa sai inuwar Allah ko kuma ta inuwan al wato duk wahalan da ake sha ranar al na zakin rana da sauransu da bakin rai wanda yake yaji wa wani baki ko yake daga masa kafa baya takura masa idan a sa shi a inuwan al'ashi a wannan ranar bai da matsala duba aikin sai ka rena shi in baka san falalansa ba ku ba abin rainawa saboda haka takura wa ɗan adam yana sa shi bakin kiti yana sa shi hawan jini yana sa masa ciwon zuciya kar ya zama da sababin ka ne kana bin sa bashi ka ɗaga masa hankali ya kwana bai yi bacci ba har hawan jini ya kama shi sai zama kai ba kai da wannan ba kowa a kyale shi Allah ne ba ni in ya samu ya biya kawai shi kenan ko kuma ka ce ka ya sai masa ma kawai duk wanda ya sa irin wannan ne to Allah zai sa shi a cikin inuwan al'arshi ranar alkiyama وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فعرجها متفق عليه البخاري ده مسلم سبر وسوى الناديس كل ما بقول يسافر الحمون ده مطلبين يقول يقول وعن جابر ده جابر رضي الله عنه ألا يتدش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذلك صلى اشترى منه بعيرا يا سيرا قمي أورينها فوزن له ya auna masa kuɗin raƙumin fa'ar jiha sai ƙara rinjayarwa mana ya masa kari ya biya shi tare da mai tare da tsari mustapha mun alayhi bukhari da muslim su rawaito shi. yadda kisan take an je yaƙi ne jabir yana da raƙumi raƙumin sai ya gaji ya zama baya iya tafiya a buge shi a buge shi bare tafi ba sai su ma sai ya gaji ya ce jabir ya je ya ce ai raƙumi na ya gaji ya baya iya baya iya tafiya sai maza ta sama yi wa raƙumin addu'a yau rakumin addu'a sai rakumin ya miƙe ya kama tafiya yadda ake so jabiri haura kuma sai yana tafiya sai maza su ce jabiri ya dai rakumin kai ja ai raƙumi na ya samu albarkan manzo ana ba yanzu ya miƙe yana tafiya garau har ma yana wuce sauran rakuma yana gaba gaba sai maza su ce to za ka sayar min shi shi dai ba a son rubuwa da shi tun da bai raƙumi ya samu lafiya kuma za su ma ya ce za ka sayar mini kuma ya ji nauyi ya ce ba zan sayar maka ba sai ce so sai ce yi zan sayar maka ko na aka kaza wata ruwan har suka yi ta ciniki a ah, ka kara da yadda aka sayar min kaza dai har suka daidaita so da ciniki ana yi tsakanin ɗa da uba ana tsakanin malami da ɗalibi ana yi tsakanin shugaba da wanda yake shugabanta shikenan sa bai da matsala sai sai wa manzo Allah ta sallama da kukiya ɗaya wani abu ne na azurfa wadda aka kaga zai kai dirhami arba'in kenan shi kenan sai ya sayar masa da ukiya ɗaya dirhami arba'in shi kenan sai jabir yake ce to ya rasu da na sayar maka amma da sharaɗin zan haushin koma gida sai mun je gida madina kafin ibada shi kenan ya haushe ya je madina ya je da wani dan uwan sai ce ai maza su ma gashi ya sayar abu ne yi ta ganin laifin yanzu ka yadda kai ciniki da manzala da sau haka ce zaka abin da zaka zaka karbi kuɗi har ya saya ka ce a'a a sai ya ƙara maka idan dai ya daure da ya je wajen manzon sama ya je kawo rakumi ke ina rakumi yake ga rakumi nawa ne sai shuki a daya idan sai ya bashi kudinsa ya juya ya tafi har ya tafi sai ya ce ku je ku kira shi sai ya kira shi ya ce yanzu kana tsammanin na yi ta tera rakumin nan a wajen ka na biye shi don in raba ka da shi da kake tsammani sai da ya ce dauki rakumin ka tafi ka tafi da kudin gaba daya sallallahu alaihi wasallam ya bashi kudin rakumin sannan ya bashi shi mai ya bashi shi kudin wannan kuma ya sa dace na da wani bawan Allah a garin nan shi kuma wani ne zaki ya hau kansa zai sai da gidansa ki zai iya biyan baki ba baki ya kai miliyan talatin shi kenan sai aka zo aka koka wani aka ce ya taimaka ya sai gidan wani don ya biya bashi aka ce a ji a kira shi za ka ji aka kira shi ya zo aka ce ya buɗe motar ka ya buɗe aka sa masa miliyan talatin ya ce ka je ka biya bashi ka ci gaba da zama a gidanka wannan asari na aka yi shi amma ba zan gaya muku waye wani to kun ga akwai bayan Allah masu tausayi masu tausayi ko da haka manzon ya bar masa rakumin da kuɗin gaba ta ga wannan ya bi da ake tun farko zai ce ga dirhami arba'in sai ka mutum ya zo ya matsu zai sai da kayan sa sai kai ciniki sai kuma ya sayar tun da dama kuɗi yake bukata ya yi bukata yake so ya yi bukata da shi sai kun gama ciniki nawa ne kuɗin ka zane to na siya in ka damƙa mata kuɗin sai ka ce to ɗauki mota ka kaɗan in gida ne ci gaba da zama a gidan ai duk duniya bai da kamar ka kenan ba zai taɓa mantawa da wannan falalan ma ya fi kawai haka kawai ka ba mutum kyauta kila ya da ɗan dama dama a lokacin ba na dura ne ka kama shi wani cikin da zai ji sai ya fi na wancan حديث نكر شو عن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبد جذبا من حجر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقاومنا بالتراويح وعندي وزان يزن بالاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث ابو داود يروي شيء الترمذي كما يتي حديثي ne hasan kuma sahih وعن ابي صفوان ابو صفوان سويت بن قيس شيخ سويت بن قيس رضي الله عنه Allah da shi jalabtu ana na jawo ko na kawo ni wa makaramatul abdi da makaramatul abdi su biyu kenan na kawo banzan yaki ne banzan ko mashin kenan da yake jalabtu daga wani gari ya je so yadin kama a ce daga sham kenan na ga ajalabu su ne masu kawo kaya daga wani wuri to da ka jalabtu banzan na je na yi odan na yi odan kayan yaji daga wata kasa min hajar daga hajar kaga ajar gari ne a ina a yaman kaga daga yaman ne ke nan ya yi da wannan yani ya je ya kawo kun ya sai da shi a madina ya kawo ya kaza kaman ka je china ka sayo kaya ka zo za ka sayar a najeriya kaga kasar yaman daban kasar saudiya daban ya ce to faja a nan nabi sassama sai maza kuma sai ya zo ya zo ya duba yaji eh, yajin ya baki sha'awa Fasawa mana sai ya taya mana wannan yajin bi tarawila da wasu wato zan ba ku abin da ko kuma ko dai ya zama na ya duba wando a cikin wa'annan yatsun sukan yajin da zai yi wando da shi sai ya taya shi ko kuma zai ba da wando a bashi a bashi yaji ka ba da riga a baka a baka yaji to sai ya taya masa wannan amma a zahiri yana nuna zai sayi wando ne a wajen wato yajin da zai masa wando ko an riga an ɗinka shi ma ya zama ya zama wanzu don wani kaga yana odan yadi sai ce in ka ce zai kasa ina kaiwa to irin wannan ne sai ta masa wanzu ka sayar min kaza sai ta ya sayar masa wa indi wazan a aure na akwai mai auna wato kuɗi na yadda za a kai da kaya zinu bil ajar amma yana aunawa da lada ne ana auna kaya ana auna kuma kuɗin da za a kai da kaya kaga in yadi ne ana auna yadi kenan in kuɗi ne in wazo ne kuma to kuɗin za a auna ta wannan wazo zai yi kaza a kasuwa zai yi kaza shikenan sai guda sai zo zai guda da nabi sassama sai maza sama sai ce ya faɗa ne wanda ne ga mai kiyasin kuɗi da yin valuation na kuɗin kayan kenan sai ce ma mai sanya kayan farashi sai ce masa sai ka auna ka sa kayan farashi wa arziki kuma ka tsara ka auna ka tsara ma'ana idan kai wa kayan kima a kiman da yake din ka sake ƙara wani kuɗi bi zan biya ne ma'ana zin wa arji ka auna kai kai rinjayar ma'ana kai ƙare misali sai a ce wannan nan dubu goma ne to ka ƙara dubu biyu a kai sai eh, to dubu goma sha biyu sai maza su sai ka ɗauki kuɗi sai ya bayar ma'ana ya ba da kuɗin wannan kayan kuma tare da ƙarin wato kuɗi za ka yi kamata ka yi kai mawadaci Amma ka tare mai sai da mangoro ko mai sai da rake ya ce maka naira biyar biyar ka ce uku naira uku naira goma kaga bai yi ba ko naira ashirin ashirin ka ce uku naira hamsin ko kana da wadata ko kai ta jaya ka a tara ainihin goma na naira ɗari biyar ya ce maka ɗari biyar ka ce in ka kai ɗari uku ka zai ko ɗari uku da ko ka kira mai doya ku yi ta jayayya a in kai mawadaci ne ko in ya gaya maka kuɗi ka biya kawai gai ne yanzu ya wuce gona da iri kaɗan rage kaɗan Da wata ake bukata rahimallahu rajulan sama ne za wa sama ne zai don ka shiga cikin hadisin da yake cewa Allah ya kan mutumin ta in dai sai kaya yake kyautatawa to haka manzon Allah sallallahu alaihi yake baya takura baya takura riba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh